Barcelona da Real Madrid za a fafata wasan El Clasico karo na 189 ya zo ne a matsayin mafi muni ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona kuma a halin yanzu suna nuna rashin jin daɗi yayin da suke shirye-shiryen fafatawar a farkon wannan kakar. A tarihi nasarar El Clasico ta fi duk wasan da ƙungiyoyin za su buga a dukkan gasar yayin da suke dagewa don samun nasara a lokacin wasan wani lokacin ma har da rigima a cikin wasan El Clasico. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid na kan gaba da Barcelona a teburi inda Barcelona ke biye da ita da maki ɗaya tsakanin su kacal. Barcelona dai tana cikin damuwa inda wasu manyan 'yan wasanta ake tunanin sun tafi rauni. Yanzu dai abin jira a gani shine ko ko ɗan wasa Frankie de Jong da Rafinha za su buga wasan duk da cewa kotun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona Zabi ya ce tabbas ɗan wasa akwai ɗan wasa ɗaya da ba zai buga ba wato shine Pedri. Barcelona na da wasu matasa masu hazaƙa da suka kira cikin ƙungiyar domin mai gurbin wasu daga cikin 'yan wasan kamar dan wasa magui mai shekara goma sha bakwai wanda ya zura kwallo a cikin dakika talatin da fara wasa a gasar la liga da kuma dan wasa Famin Lopez wanda shi ma dan wasa ne da ya fice a gasar zakarun turai da suka fafata a ƙarshen mako kuma ya zura kwallo Dan wasa Gabi da, da Alejandro Balde da Lamin Yamal sun kasance 'yan wasan Lamasiya wanda aka shigo da su cikin tim wanda ake ganin za su taimaka wa Barcelona a wannan karawar duk da Lamal ya kasance karansa bai kai tsaiko ba. 'Yan wasan da za su fafata kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a yau su ne Kefa, sai Daniel Kabajal, sai Alaba, sai Jude Bellingham, sai Vinicius Juniors da kuma Toni Kroos da Rodrigo, Pedri Balbadi da Auren tuce Tuchemeni, sai Rodiga, sai Mendy su ne 'yan wasa sha ɗayan da su fafata za su fara fafatawa sai masu jiransu akwai Nacho, Modric, gama binga. Joslu da Lu Lucas Vasquez, Fran Garcia da Brahim Diaz da Lunin da Diago Pinero. 'Yan wasan da su fafata wa Barcelona mutum goma sha ɗayan farko sun kasance Mark Andre Sturgeon, Aljandro Balde, Andre Christensen, Ronald Arojo, Inigo Martinez, Pamil Lopez, Gavi, Eke Gondagan, Ferran Torres, Joe Cancelo da Joe Felix. Su ne 'yan wasan da za su fafata a sha ɗayan farko na Barcelona. wayanda suke jiransu kuma sun hada da Anda Astraga, ina Fena, Hector Fort, Jules Kunde, Marco Alonso, Paul Kobasi, Makasado, Romeo, Lamin Yamal, Magui da Rafinha sai babban dan wasansu Robert Lewandowski. Waɗannan su ne 'yan wasan da za a fito da su a wasan da za a fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da Real Madrid wasan El Clasico wasan hamayya. mu kasance da ku a filin wasa na El Clasico.